الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘ya'yan uwa yau ɗaya ga watan ramadanu mai albarka hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in wanda ya daidai da shida ga watan biyar dubu biyu da sha tara miladiyya a wannan masallaci mai albarka na ainihin abubakar na siddiq kuma a wannan unguwa mai albarka insha Allah unguwa uku muna gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a dira na ainihin wato yini na azumi musamman daga misalin goma da rabi zuwa abin da ya sauwaka kamar sha ɗaya da sauransu wannan ita ce karo na farko da Allah ta'ala ya dawo mu wannan shekara da ranmu da lafiyarmu muna roƙon Allah baraka wa ta'ala ya sa yadda muka ga farkonsa Allah ya sa mu ga ƙarshensa lafiya kuma muna yawan roƙon Allah cewa Allah ya maimaita mana Ramadanu a rayuwar mu mai yawa sannan kuma da hakika akwai ɗan abubuwa da ya kamata mu yi nasiha a kai kafin mu shiga cikin karatu kai tsaye musamman ma ina ta ta babar ina ne muka kwana ina ne muka tashi na manta amma dai yanzu ake gaya mun muna cikin suratul anfal aya ta nawa talatin da biyar za a tashi wannan shine abinda na manta Allah ubangiji ya samu dace abubuwan da nake so mu dan tunatar da kanmu kamar kwaya uku ko hudu abu na farko kar mu manta da ni'imar da Allah yake mana ta isar da mu wannan wata da yake lafiya yake kuma ba mu ikon azumtarsa muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan haka sani cewa ni'ima ce babba da Allah ya kawo mu watan Ramadan muka gani da idanuwan mu muna fatan Allah maimaita mana sannan kuma abu na biyu muna cikin wani yanayi guda biyu wanda ya kamata mu duba su da kyau musamman waɗanda Allah ta'ala ya rufa musu asiri waɗannan yanuka guda biyu yanayi na farko shine kullum matsi yana ƙaruwa duk da cewa yanayin wato abinci ɗaukakasa ba kamar tsadasa irin na datan ba wanda za ci ga gero ya kai ɗari biyar ko sama da haka har yanzu ba ya wuce dai ɗari uku bai ma kai ba wasu guraren su alhamdulillah mun gode wa Allah amma duk da haka wani lokaci matsi in mutum ba shi da shi ba shi da shi komai arhar abu akwai marayu akwai mata da muke mutuwa muke barinsu wanda in ka mutu ka bar mace guda biyu ne guda uku ne da yara wallahi suna shiga wani yanayi sosai na gani ba ɗaya ba ba biyu ba yaran su shiga wani halin 'yan uwansu ba kowa zai ɗauka ba yan uwan matar yan uwan mijin kusan matar ake bari da wahala sannan su kansu matan wata sai ta shekaru ma ba ta yi aure ba sakamakon yanayin da ake shiga sau da haka wannan yana bukatar mu kalle shi da kyau akwai bala'i sosai da muke tunkara game da haka mace ta zauna shekara biyar shekara goma wallahi da mutuwar mijinta wani ma sama da haka ba ta aure ba kuma ga marayu kuma ga wahala ana ciki baya da ainihin wato sauran mabukata Allah Ubangiji ya kama na ɗauki sana abu na biyu kowa yana sane da yanayin da kasanmu take ciki musamman ɓangaren zamfara abin ya shigo wajejen sokoto ya fantsama zuwa ainihin wato katsina da ɓangaren kaduna hanyar abuja hanyar birnin gwari irin sace-sacen mutane da ake yi a nan arewa abin kamar fim ake yi a najeriya kamar wasan kwaikwayo wani abu yana da tada hankali kuma yana da ɗaure kai Abinda abin da na nake son yi magana saboda damar da muka bincikan mu a ciki yanzu ta Ramadana saboda mu yi amfani da ita na fata mun jani. Allah madaukakin sarki ka taba ala nafsihi rahma ya rubuta a kansa shi mai tausayi ne kuma sunansa ar-rahmanu ar-rahimu mai tausayi mai jin kai to yaya mai tausayi mai jin kai ya kamata mu roke shi a sifa ta farko sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala masu tausayi Allah yana tausaya musu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya wanda ke ƙasa wanda ke sama zai tausaya muku kuma annabi ya ce mallam yarham la yurham wanda baya tausayi wallahi shi ma ba za a tausaya masa ba kuma yace mallam lam yarhamin nasa la yarhamuhullah wanda baya jin tausayin mutane wallahi shi ma Allah ba zai tausaya masa ba sana wani hadisi annabi yana cewa asai alal armala mai kai kawo yana shige da fice yana kulawa da armala a ce armala widow matar da mijinta ya mutu tana cikin wani yanayi ga marayu amma yana shige yana fita mai take ciki ya ‘ya'yanta ya abincinsu ya kudin makarantarsu ya gidan hayansu ya kaza ya kaza an ya yau sun ci abinci yana bincike yana taimaka musu annabi ya ce kal mujahidi fi sabilillah mai yin haka kamar mai jihadi ne fi sabilillah a wata ruwaya annabi ya ce wa imin ladhi la yaftur kamar mai tsayewar daren da baya hutawa ne wa kasa imin ladhi la yaftir kamar mai azumin da baya sha ne to da Allah dama mai muke nema jihadi tsayewar dare azumi ko to annabi ya ce mai kula da matar da mijinta ya mutu dai ya haɗe waɗannan abuwa daidai yake da mai jihadi mai tsayawar dare mai azumin da baya sha abin da yasa kame da nace na kawo muku waɗannan hadisai saboda mu tausaya mara shi Allah zai tausaya mana idan muka ki tausayi to wata ran da kuɗin naka na rantse da Allah kika yi hanyar maiduguri ko kika yi hanyar abuja sai a tafke ki a ce sai an kama miliyan sha takwas to ba miliyan sha takwas ba wallahi kwanan baya wani mutumin gombe yayin uwan aka kama shi aka ce sai an kama miliyan ɗari biyu miliyan ɗari biyu ina aka ko gwamnati yanzu sai ta dage wallahi da ha maza ha mata aka kai miliyan ɗari suka ce wallahi sai an ciko aka kai miliyan saba'in da kyar suka ce wallahi sai an ciko talatin wani mai kuɗi da ya fusata ya ce a kai musu miliyan talatin ɗin su ne matsayata ana kai musu kuma wallahi suka kashe shi suka ce tunda an ce mana matsayata ga ga wasu can kuje ku ɗauka wallahi wata yarinya da suka ɗauke ta irka tsina. wallahi aka hada ta da babanta suna tattaunawa sai sun bayar da miliyan talatin za a sako ta ta ce da baban baba karka aiko wannan kuɗi ta ce wallahi ni su sako ni ma in yi rayuwa a cikin mutane ma ban zan iya ba irin wulakancin da na gani da ɓatanci da faɗe iri-iri da suka yi min ta ce wallahi karka aiko wannan kuɗi gwari su kashe wallahi haka ta gaya babanta haka kwanan nan shi ma suka je gidan wani mutum suka kwashe masa abinci suka karbi kuɗi miliyan biyu duk ya ba su za su tafi da yarsa ya shekara sha uku a nan ne yace ba zai yi ba suka kashe shi kuma suka tafi da yar kuma wallahi sai da aka kai miliyan uku aka sako ta sannan a satin nan da ya wuce ne suka je wani ƙauye gobirawa a cikin wata ƙaramar hukumar safana a cikin jihar katsina ɗin ne ko zamfara wallahi sama da ɗari biyu 'yan bindiga suka kewaye garin suna watsa da bindigogi ba ɗan sandan da ya je wuce ku cikin suka kashe na kashewa suka ibi na iba suka tafi idan kina tunanin cewa ce talaka ce ni almajiri ne har hanya suke tarewa a ebi fasinjoji talatin arba'in a yi dawa su kwanan ba har amarya suka ɗauka goya yana can yana jira nan kuma an tafi da amarya ta sha kwalliya don Allah wani irin musifa muka tsinci kanmu wani irin bala'i wallahi wallahi kun san wani abin mamaki waɗannan abubuwan duk da ke faruwa kuma a arewa ne a kudu suna yin dinafin ba ba sa yi ba amma wanda ke yi dinafin sai an tabbatar mai kuɗi ne ko wani babban dan siyasa barawo da ya gudu ya basu yana dawa sai a tafke shi amma iri na irin ki me za a samu a shiga da mu dawa wace sai an kama miliyan ashirin da ni da iyalai na ina za a shiga miliyan ashirin tsakani da Allah saboda haka wannan mala'in muna buƙatar addu'a muna buƙatar mu yi sadaka mu yi tausayi ko Allah zai tausaya mana in ba haka ba na rantse muku da Allah kina jin abin a katsina a ina ne wata ran zai shigo kan matuƙar ba a yi maganin abin ba kuma daga nan kafin ki je taron wani a tare ki ɗauke ki a cikin gari ba sai a dawo ba yanzu kun ga zuwa abuja ya gagara a mota sun ce jirgin ma yanzu za su fara aiki a kansa jirgin kasa yanzu da masu kuɗi da talaka jirgi ya ce zuwa a hau abin dubu ɗaya ɗari biyar yanzu dubu hudu dubu biyar shi ma sai kayi da gaske kuma a ƙasa ce zuwa a ƙasa ce dawa a tsaye ba guriya to da haka masu kuɗi yanzu ba sa tafiya abuja ko da rana in ma za su tafi irin motocin nan namu za su samu na talakawa sun daina hawa wannan manyan motocin kada ganka ce miliyan ɗari uku kafin a sako ka amma in suka kama ka irin wannan motar tawa in an yi sa'an aka ce miliyan ɗaya kila sai a sako ka in an samu miliyan ɗaya ba ka ba a kashe ka me yasa haka ba ta faruwa a inugu da ondo da sauran kasashen yarba da inyamurai sai a karuruwanmu kuma kun san abin tsoro na biyu abin mamaki duk wani wanda yake da harkar fada a ji a harkar tsaro dan arewa ne musulmi shine abin mamaki abinda malamanmu suka ce tun zamanin malam bakar gumi a shiga a gyara mu samu wakilci ko kasa ce ta arna da musulmi yana cewa ku shiga ku shiga dan kar a zo nan gaba a hana musallar ma to an shiga yanzu shugaban kasa musulmi ne bahaushe dan arewa mai ba shugaban ƙasa shawara ta fuskar tsaro musulmi ne bahaushe dan arewa ministan tsaro musulmi ne bahaushe dan arewa ministan shari'a musulmi ne bahaushe dan arewa shugaban efcc musulmi ne bahaushe dan arewa shugaban kwastam musulmi ne dan arewa shugaban 'yan sandan najeriya musulmi ne dan arewa shugaban 'yan sandan sama musulmi ne dan arewa shugaban rundunar 'yan sandan kasa musulmi ne dan arewa shugaban firjin musulmi ne dan arewa shugaban 'yan sandan ciki musulmi ne dan arewa shugaban hukumar tsaro ta farin kaya musulmi ne dan arewa shugaban dss shugaban wata shugaban wata duka wallahi duk musulmi ne yan arewa shugaban majalisar dattijai duk musulmi ne dan arewa to mai muke nema sama da goma sha uku sai da muka lasafta duk wakilanmu ne amma mu ake kashewa akan sai an kawo miliyoyi a tafi da matanmu a tafi da 'yan mata kwanan nan ma kun ga an je wata makarantar 'yan mata aka tafi da wasu a zamfara sannan an je har magajin daura an ɗauke sirikin odilan ɗin buhari ne wai 'yan sanda sun sa miliyan biyar saboda an fara taɓa manya sun sa miliyan biyar wanda ya ji labari ma ya gan shi inda za a same shi miliyan biyar za a ba shi saboda an taɓa manya in ba haka ba fa iri na irin shi suna nan a tsare bila adadin har yanzu ba a sako su ba ana ta ciniki billahi lazi mala mala ahmad din nan ahmad suleiman da aka sako shi ya ce kun zauna abin mamaki ya ce wallahi in kika gansu kasuwa ce sun fi dubu biyu wallahi har cinikin shanu da komai ake a gurin kasuwa ce amma di yanki da nafi ne kowa da bindigarsa hada matansu ba za ci gaba fulatana ko riga babu ko yesu da no bata sani ba amma ita ma ana koya mata harbi mutane ne jahilai fitik amma saboda mun bar Allah kuma lalle wani abu gwamnati ta san wani abu ba ka bai nan jashilan a ce bindiga su ma wai ta fita ta yin sanda ta fita soja kuma ɗaya daga cikin sun ke ta Allah abin da yake ba shi tsoro in ya kalli bindigar soja ya kalli ta yanki da nafin din wallahi ta su tashi to za a ce gwamnati ba ta sani ba kuma in kuma ta sani wai ta kasa maganin abin zai yi kuma kun san wani abin mamaki da yake tare da hankali wallahi sai ai wata guda ana tattaunawa da su wai a ce ba a san inda suke ba mala'iku ne aljanu ne harka ta waya a yau a ce ba a san inda suke ba kana tan tsara hannu wai ba a san inda suke ba yanzu fa yanzu na cire sun dina na canja waya sun sani sai ka zance yanzu wayar ka kana amfani da kaza amma ba a san inda suke ba wani kuma idan sun kashe shi gurin da za a je a gagawar ma aiki ne ba kai saka je ba sai dai a yi masa salatul ga'i sallar sallar ga'ib wannan abu in ba a ɗauki mataki ba to wannan mu ne matakin da za mu ɗauka a wannan wata mai ta addu'a sannan duk wanda Allah ya horewa koyayan ko abinci ne da fafe kika ga wani gida da ba sa samu a kai musu kwano ɗaya ne abinci da fafe wanda za a dafa ce ga kwanansu su ma su ce su yi murna su farin ciki wallahi muna addu'a Allah zai kare mu kamar yadda kuka ji waɗannan hadisai arrahimuna yarhamuhum Allah masu tausayi Allah na tausaya musu saboda yanayin da ake ciki yana buƙatar gudunmuwa yana buƙatar taimako matan nan marasa miji wasu ma aurensu ya kamata a rika yi ana tosaya musu marayu ga har lacca aka shirya ya zaka taimaka marayu na da tamala an yi laccan nan ko yi hanyoyin da zaka buka taimaka marayu ga su nan birjik marayu din nan shekaran jiya aka laccan nan ko to ba sai lalle mai kuɗi ba iya abin da kuka ci a yau kina iya a ebu wani dafaffe a kai gidan su wance wallahi a cikin wahala suke ba za su iya akwai yarinyar da shekarun jiya nake tambayar ta na ce ke shekara ɗaya fa da rabi baki kama na kuɗin makaranta kuɗin laraba ba ta ce wallahi malam mu mun fi sati uku ma ba ɗaura abinci a gidanmu Allah yarinya babba budurwa tana gaya min wallahi ta fashe da gobe ta ce wallahi kannanta ma da an koro su daga makaranta da na boko na islamiyya haka irin wannan wata yariya ma sai ta lalace ba isa ba ga yunwa ga talauci saboda haka ko da faffe ne ana kaiwa ga shi a rage a sha ruwa wallahi Allah zai tausaya mana bari ka hada sadaka da azumi komai kankanta abin da Allah ya baki in dai Allah ya hore miki suna nan masu kudin wani zai iya sayan buhunhunan shinkafa ya raba buhunhunan abinci amma ba za su yi ba ba za su yi ba wallahi ko a jikinsu daga su sai 'ya'yansu su ci farfesun da suke so su ci naman da suke so su komai ko ba haka bane amma kai kana nemo yadda za a yi ma bakin ya rufo a buɗe shan kuma ya gagara Allah ubangiji ka tausaya mana Allah ka kama mana sauƙi ya ubangiji kai mana rahma to waɗannan su ne saƙo wadda muke ɗauke da su sai hadisi na ƙarshe da zan karanta mana hadisin abdullahi dan abbas don ya sace ƙarfafa mana gwiwa <clears throat> hadisin abdullahi bin abbas wanda al-imam al-bukhari ya rawaito cikin kitabu bada ilwahi kaifa kana bada ilwahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibn abbas ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فكان إذا لقي جبريل أجود بالخير كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام النبي كسنتي أجود الناس بالخير ya fi kowa kyauta da dukkanin nau'o'in alheri abin da ya sa haka ce azwalin nasu bil khairi kyautar annabi bata tsaya hadda kuɗi kadai ba wataran ba shi da kuɗin na fata an gani wataran ba shi da kuɗi. amma kuma za ki same shi yana kyauta da dukkanin nau'in alheri wani lokaci da tufafi wani lokaci da abincin da ya ci wani lokaci da lokacinsa wani lokaci da wa'azi wani lokaci da aikin gayya wani lokaci da guminsa wani lokaci duk abin da zai ba mutane ya amfani da su annabi yana yi da nasu bil sallallahu alaihi wasallam wa kana da ma yakunu fi ramadan lokacin kuma da ya fi ninka kyauta a cikin ramadan lokacin da ya fi ninka kyauta a ramadan musamman lokacin da jibril zai zo ya caja shi ya caja shi ya masa wa'azi ya masa tafsiri kullum jibril sai ya zo ya yi wa annabi tafsiri ya yi masa bitar abin da aka karanta na shekara to da sun rabu da jibrilu sai ki samu annabi imaninsa ya sake ɗaga abdullahi dan abbas ya ce karrihil mursala sai ya zama kamar iska wadda aka aiko daga sama daga Allah kun ga iskar da aka aiko ba a tattare ta a ce banda kafiri banda mai sabo ya zai da ana zafi sai can wajen karfe uku sai iska ta saki ai da arne da musulmi kowa shakar ta yake ko sai ce kai gari ya saki kowa yana shakar iskar Allah Allah baya tattare kai sai ce sai mai dina sai mai min da'a to annabi kowa ba shi yake sallallahu alaihi wasallam to da haka da Allah karfi rowa mu daina rowa mu zama masu alkhairi annabi ya gaya wa ya gaya wa asma'u yace intihi indahi anfiki la tuki fayuki Allahu alayki la tuhsi fa yuhsi Allahu alayki ki bayar ki miƙa ki zuba ki tira kawai kar ki tsaya ma lissafi in kina lissafi ke ma Allah zai rika miki lissafi Allahu akbar haka yake ga asma'u wai in kina lissafi cewa sai kin dauko kudin kin lasafta kin lasafta sannan ki turo wani abu ki bayar to ke ma Allah zai rike miki lissafi in ya tashi ba shi sai a ce a kidayo a lasafto a bata kaza amma ba za a miki lissafi sai Allah ya ce a kan fato ko ba haka bane a kwaso a bata amma kika jana a kirgo a bata to ke ma mai irgawa ce ko ya tuwa ke da kin miƙa hannu alji ko ki dumbulo ki ce gashi <laughs> Allah ya ba mu ikon yi Allah ya azurta mu banjiji Allah ka ba mu dama da za mu ciyar wallahi a duniya babu abin da ya fi ciyarwa har karuwa an gafarta mata akan ta ciyar da kare kare marar albarka ba fa ba wai akuya ba sai da aka gafarta mata ina ga ɗan adam ina ga mutum ina ga yara ina ga marayu ina ga wanda bai samu mai taimaka mishi ba waɗannan su ne saƙon da ya kamata mu tafi da shi a wannan rana ta yau azumi ɗaya ga ainihin wata da muka tashi da shi Allah ya albarkaci rayuwar mu baki ɗaya ubangiji Allah ka ba mu ikon azumta lafiya kuma Allah ka ba mu sauki daga zafin da muke ciki Allah ka ɗauke mana raɗaɗinsa Allah ka ninninka mu sakamakon wannan azumi ya ubangiji to an ce min za a tashi aya ta talatin da hudu wa ma ko وما كان صلاتهم عند البيت ما لم قرأته كلا وسي آيوين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبنجي تعالى وما كان صلاتهم عند البيت lalle addu'arsu ko sallarsu ko ainihin wato roƙansu ana ana maganar mushrikai musamman yahudu da nasara masu zuwa coci an gane ko coci an san coci coci. menene coci da muke faɗa da hausa gurin bautar kirista akwai kuma sauma'a gurin bautar yahudawa asalin coci shi annabi isa bai ware wata ranar lahadi wai yana zuwa coci ba su suka ware wata rana wai rana zuwa coci shi abin da ya sani masallaci aka sani ko a farkon wancan lokaci to amma abin mamaki shine mu muna zuwa masallaci in mun je za mu yi sallah za mu roƙi Allah za mu daga hannu za mu yi sujjada mu miƙa wa Allah bukatu haka ne ko amma har gobe da za ki je coci in an ce a addu'a to fa fa ta ne fito ne kawai da wake-wake da rawa da 'yan matan zumunta duk a ciki 'yan matan zumunta wasu 'yan mata ne mata ne a coci wanda za a tiƙi rawa da su su fito su yi su ne 'yan matan zumunta wai an zo bautar Allah ne sai ce ku ɗan rera mana ina 'yan matan zumunta ku tashi ku ɗan rera mana waka in fasto ya ga dama ma ya tashi shi ma ya ɗan motsa <laughs> wai kuma wai shine shek shek fasto mai wa'azi na an gane ko to Allah ya ce wallahi iface iface ne fito ne kawai suke yi da ainihin wato wato da shirme shi ne Allah ya ce wa ma kana salatuhum indal baiti sallasu addu'arsu da suke yi wallahi ta kasance ba indal baiti a gindin ɗaki ko dai ya zanto ɗakin ka'aba jima ji malamai ko kuma ya zanto cocin tasu dai ake nufi ba abin da suke illa ka'an wa tasdiya ifata ifata ne da fito kawai da shirme da wake-wake za a zo ana yi kuma har gobe za ku ga ana gaya wa Allah ɗin fa kamar kamar ma faɗa ake da shi kamar fada ce yi ana mika hannu ana cewa Allah kai kaza oh god kaza god yi mana kaza ana ana kamar za a doce Allah ma gaba daya <laughs> wallahi haka suke kamar fada fada wai addu'a yake yi ko da zaki ga yaron kofa yana ya Allah ya sayyidi ya maulaya ya ilahi ya rab ya rab يا رب يا إلهي يا سيدي يا ذا الجلال والإكرام ya arhamar rahimin kana faɗin sifa ta ubangiji da irin abin da ya cancanta da shi cikin rankwafawa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ud'uhu khawfan wa tama'a kuna kiran Allah khawfan wa tama'a cikin tsoro da kankantar da kai da sa rai cewa Allah zai amsa mana wani lokaci ma musulmi yana addu'a yana zubar da hawaye yana malalar da hawaye dai hijabinta ya jike da hawaye tana gaya wa Allah bukatunta subhanahu wata'ala kuma abin mamaki wani lokaci ma cikin dare wani ma bai sani ba mutum zai tashi ya roki Allah tabaraka wa ta'ala sai ga Allah ya kawo yayewa sai ga Allah ya kawo mafitan sai kiga kannahu nashata min iqal kamar an cire wa mutum da baibayi kamar an cire wa mutum kaya wani lokaci haka addu'a take sai na umar ya ce in dai aka yi maka ilhamar addu'a to ka shirya Allah zai amsa maka amma idan ba ya maka ma ilhamar addu'a ba ma'ana ga musifa tana daminki amma ki tsaya ki addu'ar ma kuma ta gagara ita kanta wani wata musifa ce ga musifa na damun ki kuma ba a baki damar ki addu'a ba amma da ba baki damar ki addu'a to akwai yiwuwar Allah zai karba sai ubangiji ya ce fazuqul azaba haka dai za ku yi ta dandanar azaba ku dandana azaba bima kuntum takfurun saboda abinda kuka kasance kuna yi na kafirci Allah ya tsare mu na'am كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ubangiji ya ce waɗanda suka kafirta yin suna ciyar da dukiyoyinsu ne liyasuddu an sabilillah dan su kange mutane ga barin fahimtar addinin Allah fasayun fiƙunaha da sannu za su gama ciyar da dukiyar sun kunu alaihim hasaratan sannan ta zame musu cizon yatsa da nadama walla sun mayu sannan a rinjaye su na kafaru ila jahannama yuhsharun waɗanda suka kafurta zuwa ga jahannama za a tattara su Allah ka abinda malamai suka ce a cikin wannan ayar. ka Allah Allah Allah ya tattara abubuwa kalla guda biyar wanda kafirai da shi za su tafi jahannama na farko innal ladina kafaru waɗanda suka kafirta yunfiquna amwalahum suna suna spending din dukiyarsu wato kullun kafirai na kashe kuɗi suna kashe dukiya makudai musulmi fa kullun yanewa addinin sarowa ya tsaye bayar amma duk da hakan fa wallahi kuma su ne a baya wane mutum wallahi da a ce mu ne muke kashe kudin rabin abin da kuke kashewa a addini na rantsa da Allah ko ba ma guje ba za a samu ko kirista a nan Kano ba za a samu rabin abin da suke kashewa a ce mu muna kashewa da ba za a samu kirista a Kano zai wahala na sha yin bayani a wannan gurin cewa in kika ga kuɗin da suke kashewa a cotunansu kuma duk talautin shi sai kin kai ko gora kike sayarwa sai kin kai ishirin ko hamsin ki ma sai kin ba su ko goma goma ne ba a shiga coci sai da kuɗi ina kuɗin taimako sai kin bayar masara kike gasawa a bakin hanya ko sai kike yi awara kike yi ina na coci duk cocin na duk cocin da kuke gani yanzu komai kankantar ta to ba ta rasa kuɗi a akawun akalla wajen dubu ɗari biyar miliyan ɗaya miliyan biyar miliyan goma manyan cocika ku za ki ga miliyan ɗari ɗari biyu kawai reserve ne a ajiye amma yanzu wannan masallacin ban yi zaton yana da dubu ɗari a ajiye ba yanzu malam malam sani akwai wata dubu ɗari a ajiye eh a ah, haba haba haba <laughs> wai tsaye ko naira ɗari ba da su tsakani da Allah addini ba yin sa sai da kuɗi a gurinsu kuma hakan ne suna kashe kuɗi to Allah ya ce za su rika kashewa ne liyasuddu yasuddu an sabilillah dan su kange mutane kara a fahimci addinin Allah sai ta kashewa kun ga ga kashe kuɗi shine na farko sannan Allah ya ce fasayin fi ƙunaha wallahi za su gama ciyar da ita fasayin fi ƙunaha wannan shi ne a malaman malaman larabci suka ce sinin ana kawo ta ne littan fis wato farko tana nuna abu uku abu na farko tana nuna idan ta shiga fi'ili mudari'i idan sinin ta shiga fi'ili mudari'i tana nuna mustaqbal abin da za a yi ne nan gaba an gane ko tana nuna abin da za a yi nan gaba idza dakhalat as-sinu ala al-fi'l al-mudari'i akhlasathu lil mustaqbal idan sinin ta shiga fi'ili mudari'i to tana tsaftace shi ne ta wanke shi ta tace shi kadai ga abin da za a yi ne nan gaba ba yanzu ba wanda ya wuce ko mun fahimta sai ya kulu Allah ya ce sai ya kulu Wa wawaye za su faɗa kun ga ba su faɗa din ba yana nuna nan gaba ne za a yi fa ha da sannu za su ci da dukiyar su gama ciyar da ita ba su ciyar din ba ba su gama karewa za su gama karar da ita na biyu kuma yana nuna ta haƙiƙu wuƙo'i ma akhbar Allah bihi wuƙo'i ta haƙiƙu ma akhbar Allah bihi tana nuna abinda Allah ya bada labarin nan zai tabbata tabbas tahir zai tabbata abu na uku kuma tana nuna wuƙo'i zalika shay'an qarib wannan abin zai afku amma kuma kusa ba da daɗewa ba saɓanin saufa suka ce ita saufa saufa abin zai faru nan gaba amma da nisa ba lalle kusa ba na fata an gani ya yi wallazi na amanu man yartar da minkum an dinihi sai ce fa saufa ya tillahu bi qaumin fa saufa ya tillahu bi qaumin in kika tambaye ni kika ce ina wani nace sayati sayati kina nufin zai zo ko ba da dadewa ba amma saufa ya ci to zai zuwa ma dai ba a san ranar zuwa an gane ko to so da haka na ce ina abin da kai ma alkawari na ce sa'ute ki sa'ute ki zan baki ma'ana ba da dadewa ba saufa ute ki zan baki amma ba rana to abin da zai tabbata in Allah ne ba da labari abin tabbas zai tabbata kamar yadda yace sai ya kulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha kuma abin yazo ya tabbata to su ma Allah yace fa sayunfiqunaha za su gama ciyar da dukiyarsu a banza shekara kafin shekara ta dubu biyu yanzu muna magana dubu biyu da sha muka ce da sha tara kuɗin da suka kashe kiristocin duniya kafin shekara ta dubu biyu cewa suka ce sun gama lissafi za su kashe makudan kuɗi gabaki ɗaya duniya za ta zama kiristoci shekara ta dubu biyu musamman 'yan afirka musamman 'yan najeriya duk sun sun zama kiristoci nan da shekara ta dubu biyu yau dubu biyu da sha tara duk mu zama kiristocin ba dubu biyu da sha tara ma'ana sun gama kashe dukiyar a banza kamar da Allah fasayin fi ƙuna ha na biyu kenan na uku sun mata takunu alaihim hasara sannan za ta zame musu hasara cizon na nadama regretin za su ne hasaratan za su yi nadama mun kashe kudi a banza kuma wallahi har gobe abin da ke faruwa kenan yanzu kin ga yadda kike dinnan musamman mace a ce ki zama kirista yau yau la qaddara Allah ki ce kin zama yar addinin Annabi Isa ki je cikin kuma su ga da gaske kike ki saki dan kwalen ki ki saka dan dan dan wani gwando da yar karamar riga ki dauki bible ki ce na tafi sabis ranar lahadi kin zama tasu ai wallahi ina gaya miki ba za a yi sati ba za shi ganci da wata 'yar miliyan biyar a hannunki a tara miki kuɗi a ɗauke shi ba isa ba har London sai an kai shi karatu suna kashe kuɗi da gaske don su ga kiristanci ya ɗaukaka Sotunan su si musu gyara abubuwan yanzu fastocinsu har akwai masu jirgin sama amma duk Najeriya ban san wani malamin addinin musulunci da yake da jirgin sama ba ko akwai mai jirgin sama amma Najeriya har aran jirgi ta taɓa yi a gurin fasto shugaban kirista a matsayin yana da jirgi nasa na hawa da yadda suke tara kuɗi almuhim dai mu ma akwai abin da za mu iya yi ga addininmu akwai abin da za mu iya yi <clears throat> matsalar da take damun mu shine ba mu yadda mu ne za mu yi addinin mu hidima ba in kuma mu ne ma za mu yi sai a ce sai mai kuɗi wani sai mai hali wani ha kina iya ki shigo masallacin nan ki ce kai wallahi zan iya fante masallacin nan ba fi bai fi karfi na ba nawa za a kashe kuɗin fantin masallacin nan da za a ce za a kashe misali dubu ashirin da biyar ko dubu hamsin to ya haka fi karfi na kwanan nan je na so waya ta dubu saba'in ma dubu saba'in da biyar ga ta ina murzawa a hannuna amma ba zan yi masallaci fanti na dubu ashirin da biyar ba dubu talatin shaidan ba zai shi ma wannan tunanin ba sai ki gan kashe masallaci dubu ashirin da biyar wa zai gani wa zai san ni na yi wannan ka waya ce ta wace yan dubu hamsin haka na je na so za ki ga talaka da waya dubu hamsin a hannun shi ranar juma'a din nan wallahi a masallacin ma aka dauke wani waya dubu saba'in da biyar na kalle shi daga ko riga dubu talatin ma bai isa ya saba riga sama na ga tawa ta fita ta kyau amma ya rike waya dubu saba'in na ce yanzu da za a zo neman sadaka ishirin zai jefa <laughs> amma ya zo yana cewa liman alaga ta mala an sace mu waya dubu saba'in daga shigowarsa na ce kwanukan da muka mika ka zuba dubu biyar a ciki to shi ne za ka zo ka gaya min na liman mai maka addu'a ce nan amma baka sa dubu biyar a cikin akwatin masallaci ba na taimakon masallaci wannan shine matsalar mu muna yi wa Allah ruwa muna yi wa kanmu ruwa muna yi wa addinin mu ruwa Allah ubangiji ya kiyaye wataƙila shi sa mu yake tabin mu wallahi amma talaucin nan da yake gani sai an yake shi da sadaka annabi ya ce wa ma za da allahu abdan bi afuwin illa izza ma naqasa sadaqatun min mal wallahi sadaka ba ta rage dukiya sai dai ta ƙara ba ta ragewa to Allah ya ce za su zama kashewa a banza ta zama musu nadama na hudu thumma yughlabun ya salam thumma yughlabun sannan kuma a rinjaye su karshe za a rinjaye su kafin ki ga musulmi ɗaya ya shiga kirista sai kin ga kirista dubu wala sun shiga musulunci zai wahala ki dance duk wahala duk talauci ki dance ga wata musulma ko wani musulmi zai shiga kiristanci wai saboda ya zo a sai dai wata son zuciya san zuciya ko ya ga kuɗi ko ya ga mata ko dai wani abu daban ko wani makami da aka yi mishi alkawari amma ya san ƙarya ne amma wai ya ce kai ni na gane gaskiya na zo gurin ku kiristoci ku bani kalmar shiga kirista na bar musulunci wallahi zai wahala musulmi wanda ya taso cikin musulmi dan kano ba zai wahala ya haka kama su za ka ga kullum ana samun musulunta ko daga cikinsu ko daga waje ko daga ina da sauransu <clears throat> har turawan da suke ziga su su ma suna musulunta na kafaru ila jahannama yuhsharun waɗanda suka kafirta ƙarshe dai Allah ya ce zai tattara su ainihin zuwa ga jahannama yuhsharun za a tattara su Allah ka tsare mu na'am الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ولن أبواد كتشي الله نافدا كافري سنعي دي ينعيني ليميز الله الخبيث من الطيب dan Allah ya tantance ya fayyace ya tankaɗe alkhabitha datti mummuna mina ɗayyibe daga mai kyau kamar kin so gero ne ko shinkafa yar hausa kina kokarin tankadewa da rerewa ki gano tsakuwa ki gano datti dai ki tire to manufar Allah kenan shi ma ya tire khabis datti mina tayyib daga mai kyan wa yaj'al al-khabisa ba'dahu ala ba'd sai ya dauki dattin ya haɗa shi sashe da sashe ya tattara su fayar kuma hu jami'an karshe ya makure su ma'ana ya tattare su guri ɗaya fayar ji alahu fi jahannam sai ya sanya shi kai a cikin jahannam ma'anar wannan shine da kafirin kano da na gari kaza da na kudu da na arewa da na ƙasar waje Duk in ya gama tattaro te sai ya tattare su karshe duk ya zuba su a jahannam Allah ka tsare mu ulaika humul khasirun wadannan sune hasararru tababbu wulakantu wadanda suka sha azabar lahira na'am قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وللذين كفروا قيا وكافرنا in yantahu inda suka daina suka hannu yugfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu duk abin da ya wuce na laifin na zunubansu Allahu akbar wato irin wannan aiki sai ubangiji kai laifi kai laifi shekara da shekaru kana laifi kana mujirmanci kana wa Allah ta'addanci kana yi wa kanka abin da ka so wallahi rana kaɗan yini ɗaya lokaci gudan in ka tuba sai Allah ya gafarta maka baki daya sai ubangiji ya yi ma ku duba abin da ya ce wa kafirai ku ce wa kafirai ba masu laifi ba fa iyantahu yughfar lahum in dai kun hannu kun daina gufar lahun za a gafarta musu ma qad salafa abin da ya wuce wa iya Udu in ku suka dawo suka ce ba za mu tuba ba suka koma kan zunubinsu kan sabansu faqad madat sunnatul awwalin yau ai sunnar mutanen farko ai ta riga ta wuce me ya sunnar mutanen farko shine an ga gani ga wani kenan gani ga wani wai ya ishi wani tsoron Allah ce <clears throat> da shine abinda Allah ke nufi gani ga wani faqad madat sunnatul awwalin sunnar mutanen farko ta wuce ta gabata mana idan kina tunanin barin yi saƙo barin shi ke ayata barin ci akuya ta ba babbaka nan sai kalli waɗanda suka irin wannan aikin ya ƙarshen su yayi ya ƙarshen su ya zama da me suke wanyewa ya labarin cuta su yake zama ko ba haka ma sai ki ga wallahi bugairu mahmud ba abin yabo ba ne ba abin burgewa ne ba abu ne da zaki ɗauke shi a matsayin ni ma ina fata in zama haka ba ku dauki duk masu laifi duk mujirmai duk waɗanda suka saka ko yan fim ɗin nan da suka saka lalata gaba ya ƙarshen su yake zama to ke za sha'awa ki zama su in ma kina sha'awa ki daina sai ni ma wallahi ina so in zama actor ko wata actress ni ma rika dan hasko ne ina rawa ina tsalle ina kaza ana bani kuɗi kin gansu na wallahi motoci suke samu wancan ma yanzu nan kwanan nan ta fito har ta samu mota to sai me ya karshen sai yake kasancewa ba shi da kyau ko dai su tsufa a banza shi gansu sun tsufan banza tun ana sa sa ana haska su har a daina tun tana fitowa 'yan mata sai ta koma fitowa uwa daga dai ta koma mai <laughs> sai ta fito a kaka daga kaka wata lamfa sai ma a daina haskata ba ta isa haskata ba Sau da haka haka karshen su yake zama karshe kuma wasu sai mutuwa mutuwa kuma shiga ana mutuwar da ita kanta ba mai kyau ba ce mutuwa ce ta wulakanci ba dai mugun baki muke musu ba muna fatan Allah shirye su amma dai gaskiya lamari ba su ɗauko kansu sana'a mai kyau yar mutunci ta fito a ɗauki hotonta ana yaɗa wa duniya ana waka da ita ana rawa da ita ‘ya'yanta dama kuma galibinsu duk suna da ‘ya'ya fa karkucewa ‘yan mata ne ɗaya ɗaya ne ‘yan mata a su duk zawarawa ne da ‘ya'yansu biyar biyar a gidan wata shida ran nan na ga hotunansu kowace da ‘ya'yanta wata ma da zabjegiyar budurwarta billahi lazim duk 'ya'yansu ne duk nan da kuke gani ba wadda ba ta yi uku hudu ba daga gidan mijin suka fito wasu kuma mazajen ne suka mutu suka ƙi zaman suka ce sun zo sun shiga fim wallahi wallahi duk suna sun yi aure ba wani budurwa a cikinsu wasu kuma takura mazan aka yi suna gasu sun gaji da kaɗan yaushe wani namiji zai zo ya ajiye ki yana bashi kudin cefane ɗari biyar dubu ɗaya wadda bata wuce kudin kati ba to wani abin da ya ba sa so sun saba rike kudi shi sa mace ta saba rike kudi akwai hatsari musamman yan mata in ta saba rike kudi to sai ta gaba za ta iya ba to shi ne ya sa yake fito da su kuma yanzu kun ga irin abubuwan da suke yadawa a midiya da menene suna ta yada sirrukansu cewa su galiban fasikai ne fasikanci musahaka wal iyazu billah galiban su al'adar su kenan lesbian ne su ga sunan sun tayyara kansu saboda haka su irin barnar da aka jarrabe su da ita kenan kuma wata ta fito ta faɗa da bacinta ta ce ba ta yi istisna'i ba ba ta yi togaciya ba ta ce inda wanda zai kalubalance ta ita yar ce ta ce dukkanin mu lesbians haka ta faɗa ta ce duk muna yi ta ce hadda ni ba ta ɓoye ba ta ce wallahi duk muna yi inda wadda za ta kalubalance ni ta zo ta kalubalance ni Allah Ubangiji ya ce yake saboda haka da Allah ku rika yi wa kanku faɗan kada abubuwan nan su rika ba ku sha'awa kar ku ga wata yar fim za ta wuce an bi ta da kallon yau ga wancan nan za ta wuce ana ta kallon har mata aure na lekowa ni mai tafsiri na zo na wuce ba wanda ya leƙo ya gani <laughs> to ba zai leko ya <laughs> wallahi sai mun kano ya wuce ba wanda ya san ya wuce amma wata wai mai suna wace ce ta zo wucewa kowa sai ya ganta Allah ya kiyaye to Allah ya ce su kalli sunnatul awwali karshe Allah ya ce wa qatiluhu نعم wa qatiluhum Allah yace ku yaƙe su waɗannan kafirai masu kashe dukiya dan su yake ku kuma yaƙe su hatta la takuna fitna har ya zan so ba a samu wata fitina da za ta kasance ba fitina anan malamai suka ce shirka da kafirci domin fitina takan zo a Kur'ani da ma'anoni daban-daban ya danganci yadda ta zo fitina fitina fitina wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah addini ya zama baki ɗayansa na Allah ne har ya zanto ba a samu wata shirka a ban ba fa in hau idan sun ce sun daina fa inna Allah bima ya'maluna basir ubangiji ta'ala mai gani ne game da abin da suke aikatawa wa in tawallaw in ko sun ba da baya fa'alamu anna allaha maulakum ku sani dama ku Allah shine majibincin ku shine abokin mu'amalar ku ni'mal maula madalla da abun madalla da maula Allah ya zama maula shi ai alhamdulillah wai ma'ana kin ma madalla wa ni'iman nasiru kuma dala da mai taimako a ce mai taimakon shi shine Allah ni'imal maula Allah wa ni'iman nasir Allahu tabaraka wa ta'ala saboda kan kina neman mai taimako da majibinci da mai kawo agaji da mai goyon baya wallahi ki nemi Allah kawai huwa maulana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin ya ubangiji ka zame mana maula ka zame mana mai taimako za mu tsaya nan insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad muna da tambaya ne ko babu ಿಷ